da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu sashoshin na FM su ma duka a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada shafinmu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta voahouse.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Kabara Ahmad. Masu sauraro yau Laraba bakwai ga watan Janairun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan sa Ahmadu Bello Sardaunan Sakkwato. firimiyan yankin arewa na farko kuma na ƙarshe tun bayan kashe shida da aka yi a shekarar 1966 tare da wasu shugabanni a najeriya a juyin mulkin soja na farko a ƙasar. wanda yanzu gashi an bar mu sai dai idan lokaci ya zagayo mu dinga jimamin irin wannan rana su kuwa shugabanninmu na yanzu sai su rinka amfani da wannan rana suna nuna mana sardaunan kadai suke kauna amma dai abin takaicin shine har yanzu an rasa wanda zai kamanta ayyukan shi sardaunan don ya rike mutuncin wannan suna Za mu tattauna da ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan adana tarihi na Arewa House watan Dr. Saliu Bala don mu ji shin menene bambancin salon siyasar sadauna da na 'yan siyasar wannan zamani. Akwai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook, Twitter da ma Instagram. To yanzu bari kamar yadda muka ce za mu fara da tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter muka ce a ganin ku wani bambancin salon mulki Sardauna sa Ahmadu Bello yake da shi da shugabannin wannan zamani da muke ciki. Da amsoshinku. Sakon farko daga gurin Idris M. Idris da ne ya ce yau da gobe ikon Allah bambancin shi shine shisa Ahmadu Bello sardaunan Sokoto zunzurutun kishin ƙasa da kishin al'umma shi ne a zuciyarsa. Shugabanninmu na yau kuwa tsantsar kishin aljihunsu ne a zukatansu da son tsara abin duniya ta yadda jikokin jikokinsu ma ba za su yi talauci ba. Na gode. To sai kuma Ahmadu na bambancin da ke tsakanin salon mulkin sardauna sauraron sokoto ahmadu bello da shugabanninmu na yanzu na najeriya shine ahmadu bello sardauna ya fi fifita bukatar al'ummar ƙasarsa fiye da na kansa sannan yana baiwa waɗanda suka cancanta mukami a cikin mulkinsa ba tare da yin la'akari da kabilanci ba saɓanin shugabanninmu na yanzu waɗanda suka fi mai da hankali wajen biyan bukatun kansu ba na al'ummarsu ba Allah ya ji kan mazan jiya Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto amin. Amin shi kuma Habibu Muktar dan Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce ai bambancin bash da iyaka ko ba komai har kullum ana amfani da ayyukansa na alkhairi da ya yi wa ƙasa kuma kodayaushe aka tuna da shi albarka ake sanya mashi da neman masa gafarar ubangiji amma shugabanninmu na wannan zamani ba wani abu da yake da ake faɗa nasu bayan tar da allah wadai To sai kuma garba na halkan bakebi ya ce, bambancin shine adalci da gaskiya da riƙon amana da sadaukar da kai ga talakawa. wannan wajen bauta musu da aiki kenan sannan da rashin nuna bambancin addini da kabilanci ko na siyasa amma su shugabannin wannan zamani babu wannan a cikin zuciyarsu muradinsu kawai su tara wa matansu da 'ya'yansu da jikokinsu dukiyar gwamnati mhm. shi kuma habibu adamu ya ce yau da gobe a gaskiya akwai bambanci kwarai kuwa bambancin shine lokacin sardauna ci gaban ƙasa da son talakawa da haɗin kan ƙasa babu bambanci da bahaushe da inyamuri kowa ɗaya ne ga kuma faɗa a cika babu ƙarya babu zalunci babu yaudara babu cutar da talaka koyaushe ci gaban ƙasa shine gabansu amma shugabanninmu na yanzu ƙarya zalunci yaudarar talakawa ga faɗa babu cikawa ga nuna bambanci ga nuna wariya a gare su kai idan na ce zan zano abubuwan shugabanninmu na yanzu suna da yawa allah ka bamu shugabanni na gari masu son talakawa Mm, to amin amin. Mm. Uh, ashirin lawal na goma ruwan ɓaure ce, eto eh a zahirin gaskiya, mm. bambancin salon mulkin da ke tsakanin Ahmadu Bello Sardauna da sauran shugabanninmu na wannan lokaci ya fi gaban ananata. Sai dai mu yi musu fatan Allah ya ba su ikon koyi da shi amin. To amin sun amin shi kuma Aminu Adamu Malam Madori ya ce salam yau da gobe shirin matasa to hakika wannan bambancin yana da dama. Amma ga wasu sa Sa'amadu Bello baya ƙarya ga talakawa baya yaudara ba ƙabilanci baya satar dukiyar al'umma da sauransu ku tashi lafiya yau da gobe to mun gode sai kuma shehu ahmadu ayagi ya ce ina ai ba ma za ka taɓa haɗa mulkin su sardaunan sokoto da na yanzu ba Ga shi dai a da babu kuɗi kamar yanzu amma a yanzu barayi sun yi yawa ba amana kowa kansa yake so da shi da iyalansa da 'yan uwansa ai sai dai addu'a Allah ya ba mu shugabanni masu ƙaunar talaka. To amin sun amin shi ko Sa'idu Sabu wuyo ya ce yau da gobe salon mulkin margayisa Ahmadu Bello da shugabanninmu na yanzu akwai bambanci. Bambancin shi ne shi mulkin margayisa Ahmadu Bello yana kishin ƙasar da kuma ɗaukar kowa nasa ne bai cika nuna bambancin addini ko ƙabilanci ba su kuma masu mulkin yanzu mafi akasarinsu su kawai nuna ƙabilanci da kuma bambancin addini mm, mm. to sai kuma Zainab Musa mai addu'a ta ce salam yau da gobe. ai bambancin a bayyane yake hmm. duk da dai ba ni da wayo lokacin da aka yi mulkin su Ahmadu Bello Sardauna amma na samu labaru akan yadda suka gudanar da mulkin su eh, sabanin shugabanninmu na yanzu ya kamata shugabanninmu na yanzu mm, eh, na yanzu su yi koyi da sardauna ku tashi mm. lafiya kaji ta faɗi gaskiya mm. eh shi kuma bashar muhammad yaldu ya ce lokacin mulkin sa ahmadu bello akwai gaskiya da riƙon amana ba nuna bambancin addini saɓanin yanzu babu gaskiya wurin shugabanninmu danniya da kere ta yi yawa babu tsaro ba wutar lantarki ba aikin yi ga matasa abin dai sai dai addu'a. To, Allah ya samu dace. Amin sun amin. Sai mu da Sir Yusuf Ibrahim ya ce, Babban bambancin shine waɗannan shugabannin ƙasar su ce a gabansu wa 'yancan kenan, eh. kuma ita suka zo rayawa. Amma na yanzu kansu da iyalansu ne kawai a gabansu haka kuma suka zo su yi wa aiki su ɗin iyalan kenan haka shi kuma Bulai Bashir ya ce bambancin sosai ma kuwa domin duk duniya ba, ba su saci kuɗin kowa ba ba a taɓa sa su cikin mutanen da suka wawace kuɗin mutane ba Allah sai ya ba su lokaci suka bauta wa ƙasa wadda har yanzu tunawa ake da su daga cikin irin alkairan da suka aiwatar amma na yanzu kuwa sai salama. Mm-hmm. To sai kuma sakon Abdulaziz Ibrahim Galadanci ya ce marigayi amadu Bello Sardauna da yana yi wa ƙasarsa ne da al'ummarsa gaba ɗaya su kuma namu na yanzu kawai aljihunsu suka sani. To sai mu leƙa shafin Twitter ko? Eh, guda uku haka kuɗi makaranta don akwai na Instagram. Haka, to mm. a shafinmu na Twitter at awalu abba 15 ya ce in ya faɗa yana hmm. cikawa amma shugabannin yanzu sai a faɗa ba a cikawa eh to gashi nan ana ce mana daga guda ɗayan nan fashi kenan hmm. ji Daniel to saboda haka sakon karshe shine na Musa Hadarin Asuba ce, yau da gobe mai kare sabulun wanzami ai daga gani babu tambaya shugabannin baya irin su Sardauna sai an tona amma fatan mu Allah ya sa namu shugabannin su ma su dau to amin sun ma amin mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni To da ɗan iya sun haɗu da isa lawan na ikara. Eh sannan shi ma ya ce a kawo muku sallahu hmm. watan a kaiwa masu sauraron mu kenan. Musamman matasa. Yawwa akan hmm. gamji ɗan ƙwarai. a dandamalin kofar gidan makwabci na yau ɗan iya ya ce mu zauna da zama ya ce na zo ne don ina da batun da ke buƙatar mu tattauna kuma ba komai ba ne illa batun gamji dan kwarai sa Amadu Bello Sardauna kasar ranar sha biyar ga watan nan da muke ciki ne ya cika shekaru hamsin da biyu da kisan gillan da wasu marasa kishi suka yi wa wannan ƙasa don barna wanda yanzu gashi an bar mu sai dai idan lokaci lokaci ya zagayo mu dinga jimamin irin wannan rana su kuwa shugabanninmu na yanzu sai su rinka amfani da wannan rana suna nuna mana sardaunan kadai suke kauna har ma wasu kan karɓo mukamin sunan sardaunan da sunan za su riƙe mana amana wasu kuma su yi ta tilawar tile tarishin sardaunan dan kawai mu yi murna amma dai abin takaicin shine har yanzu an rasa wanda zai kamanta ayyukan shi sardaunan dan ya riƙe mutunci muhimmancin wannan suna shi yasa ni a gaskiya bukukuwa da kuma surutan da ake a kan sardaunan ke damuna na ce gaskiya ne kuma ɗan iya lallai sardauna ya yi abubuwa da dama na ci gaba har ma ma iya cewa wannan ai magana ce da babu wani sauran mai tantama ko ta baba don har yanzu da irin ayyukan ci gaban ƙasar da su sardaunan suka yi muke bugun gaba sai dai kuma kamar yadda kai ma ka ce yanzu arewan ma ma iya ci cewa ba ta da wani shugaba wanda za a ce idan wani abu ya taso zai shige mata gaba sai dai kuma da yake yanzu siyasa ake kowa ya tashi sai ya rinka nuna mana shi ma wai sardaunan yake duba wasu 'yan siyasar ma kan yi mana alkawarin cewa da sardaunan za su yi koyi saboda tsabar ruba amma idan sun lashe zaɓe sai su yi ta gallaza mana azaba idan kuma aka buga binciken bankaɗo mahandama dukiyar ƙasa sai ka ga sunayensu ne a gaba-gaba shi yasa har yanzu wasu ke ganin arewan bata samu wanda ya hau turba irin ta sardaunan ba Dan ya ce to na ikar Allah dai ya kai mu lokacin da shugabanninmu za su daina mana rufa-rufa, musamman ma dai masu fakewa da marigayi sardaunan da aka yi ittifaki yana da cikakkiyar siffa. Don ka san wasu shugabannin zuciyarsu baka ce kirin amma sai su rinka nuna mana tafi azurfa. Irin su ne idan an ba su amana daga bisani sai su bar 'yan ƙasa a jarfa. Dan dama tun farko ba su da buri cikin zuciyarsu da ya wuce wuce su da iyalinsu su samu wata madafa idan ya so shi talaka su bar shi yana ta faman kwafa don haka dai dole ne mu yi ta'addu'o'in samun shugabanni masu kyakkyawan manufa waɗanda idan sun gan mu muna ƙoƙarin inganta rayuwarmu da kawo ci gaban ƙasa za su ƙarfafa sannan su tabbatar da sun tashi tsaye wajen magance mana tsananin tsaro da dukkanin masifa ta haka ne kawai mu talakawan ƙasa za mu ce sardauna ya samu magadan da ke bin shi sau da kafa. Mm. Mm, Allah raba mu da masu ƙarfa ƙarfa da <laughs> sunan sardauna. Amin amin. Ya ce fasam shi fa bai gane musu ba. Eh mana. <laughs> To dan ya mun gode sosai da naka sallahun kuma na tabbatar matasan sun ji amma kafin mu je ga wayoyin mutane masu sauraro da muka ce su ma za mu ba su dama su mm. gaya mana ya suke kallon sardauna ne da masu mulki na yanzu sai mun dan shakata da wannan. amma lambar mu da za a sami mu ita ce alama tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar za mu maimaita mun dawo. Sardauna ba haƙo ɗan Hassan, gulbi kakashin aikar damam. Sardauna ba haƙo ɗan Hassan, gulbi kakashin aikar damam. Kai don mutum

yawa da kai birni ne, horo ba Sare da na ba ba mu duniya. Kai ma shatan ne. ai ce dai bari kawai in aka shiga yau da gobe kawai kana rikida ne na gaya maka yi abin da ake ciki to ga wani daga jihar neja kamar da muka ci zan bada dama a kira to mm. bari kafin dauki na neja din yayi hakuri bari in maimaita lambar a tsanaki eh. alamar tarawa daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ita ce eh. lambar za a sami wane ne a neja Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. Oh, Mala Ibrahim barka da shigowa. Ya aiki. Lafiya, lawakin ba. To masha Allah, to a gaskiya maganar sardaunar hede mu ji a labarai game da abubuwan da suka kasance can shekaru zamanin su. Eh. Eh. To amma gaskiya mu na yanzu ko a kwatance ma ba su kwatantawa bisa ga ainihin abin da sardaura ya yi. Me yasa ka ce haka? To abin da ya sa haka bakin iya gwargwado da yanzu Najeriya da inda wani arziki ne na duniya yanzu bakin iya gwargwado Allah hore mata. Mm. To amma gaba ɗaya iya kawai su gina kansu da 'ya'yansu kamar yadda masu ra'ayi nan suka faɗa a Twitter da sauransu to iya abin da suke kenan kawai. Mm. Mm. To mun gode a kin bar godiya. Eh ai bar wasu su samu dama bar wasu su samu dama. Hanya ruwan Eh, hanya ruwan sha asibiti lafiya eh, to mun gode sosai eh. yanzu bari mu je ga akimba uh, bauchi kai mun gama da akimba assalamu alaikum wa alaikum assalam wane ne abauci a dan takaita saboda wasu su samu dama mai magana prince tasi bina abdullah da ke zaune cikin garin azaran jihar bauchi najeriya to prince tasi faɗi ra'ayinka wato hakika hakika sardauna hmm. shi ne wadda ba za mu kwatanta da wani shugaba ba a daidai wannan lokaci to fatanmu dai anan shine shugabanni ne yanzu su yi koyi da abin da sardauna ya yi su ma su yi mana don su so mu talakawa ina fata za a tashi lafiya mai magana ah, prince tasi a kin ba kan baki na prince tasi mun gode sosai da eh. ga bauchi yanzu bari mu ji ne salamu alaikum to ina ga ah, sai mun ƙara dan hmm. sai mun ƙara dan maimaita oh to eh. to salamu alaikum wa alaikum salam to da wa muke magana magana da Saminu daga Zamfara. To, Malam Saminu, ka ji dai tambayan mu me ra'ayinka? Ra'ayi na aka magana. Hello? Hello, ina ji. Eh, muna jinka, ka, muna jin ka. To, to, to, to, mun gode. to muna godiya yawwa eh. shine daga zamfara ko eh yace a ƙara jin tsoron Allah eh tsoron Allah shine sai kuma mai kira na gaba eh ai ina ga ma saboda kin san lokacin inda ah, har an zakulo mana da ta <laughs> Salisu to za mu je eh. gare shi kai tsaye a ah, to muna da Sokoto amma to an samu na Sokoto to Sokoto salamu alaikum mm. daga Sokoto Fataskum ne ba Sokoto ai to Fataskum salamu alaikum Kuna magana da Gambo Barau eh, To Gambo sannu. Ya kwana bi kuna lafiya. Lafiya lau me ra'ayinka a gurguje? a gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kan Saddauna dan haɗi ma babu hanyar haɗawa saboda Saddauna yayi aikin da da zuciya ɗaya yayi da kishi ba tare da tunanin tara kuɗi amma mun shugabannin ne suna shiga ta azurta kansu da kannan matansu da sauran dangin shi ne kawai burin da haka da bambanci ne su kusa ba Allah ya dukan da amin amin mun gode daga fataskum yanzu kuma ka mm. bara mm. sai mu je kai tsaye ga wayoyin mm. watan ai mun amsa eh, wayoyin mutane shine ainihin mu tsaya saboda yanayin lokaci din saboda mu da dama ga wannan bakon mu na gaba da eh. Salisu Bala kuma yanzu haka ma muna tare da shi ai salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu. To barka da warhaka Dr. Salisu Bala. Barka da shigowa Dr. Salisu. Yawwa. Ya aiki? A lafiya Allah wallahi. Yau wato ku ne ga kunan dama cibiyar adana tarihin ta Arewa House da take karkashin jami'ar Ahmadu Bello kuma gashi dama a nan ne gidan Sardauna yake. Saboda haka mun saro akan gaba eh. mu ji tun da yake shi sa muka ce bari mu dan baka ko mintuna kamar shida zuwa bakwai ko goma ma inda hali kusan kusan mu rufe ko da kai. Eh. a takaice auna min nauyin sardauna da 'yan siyasa yanzu a tarihin da kuka tattara gaskiya kaga sardauna samu da bello sardauna sokoto an haife shi shekara ta dubu ɗaya da tara da tara mm. Mm. kuma ya koma ga allah a shekara a sha biyar ga watan januwari mm. shekara ta dubu da ɗari tara da sittin da shida shekara goma wannan bawan allah idan ka tattara shi gaba ɗaya katatar 'yan siyasar mu gaba daya mm. da masu mulkin mu na yanzu da na da mm. kusan zan iya cewa nauyinsu gaba daya mm. bai kai ɗaya bisa ɗari na nauyin sardauna ba saboda mai saboda abubuwan da ya shuka na alkhairai da ake ganin su a yanzu wanda waɗannan ayyuka na alkhairai da ya shuka su suka samar da 'yan siyasa da masu mulki da masu rike da tattalin arziki na wannan zamani da zamanin ma da ya shuɗe. Mm. Ba don wannan shuka da ya ba, mm. da ba a samar da su ba, sannan kuma abin da suka rasa yi ne sun kasa yi ko su kwatanta abin da shi wannan bawan Allah ya ya rayu a kansa. Eh to kafin mu je mu ji kasa yawa zan so kafin mu je kafin ka ci gaba zan so ah, ka gaya mana ɗan kaɗan kamar wace shuka ce yayi wanda babban hmm. misali a ƙararar da za a iya faɗa. shuka ya shuka makarantun ilimi manya da ƙanana mm-hmm. misali ya kafa jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria mm-hmm. a shekara dubu da hamsin da yan mm. wannan jami'a ita ce jami'a mafi girma a mm. sub Afirka mm. kusan a ce jami'a ce mafi girma um, a sashen Afirka ta yamma gaba ɗaya ba kamanta ta samar da ayyukan yi mm. ta samar da shugabannin ƙasa mm. ta samar da ministoci mm. ta kafa ita kanta wannan jami'a ta samar da makarantu iri-iri daban-daban to kaga banda ita ya kafa jami'a ya kafa NNDC. Matatan mai. Matatan mai. Oh, oh, oh, to kafin matatan mai. Na raya yankunan arewa. Wannan story da ke cikin garin Kaduna. Eh, yankunan na raya yankin arewa. na raye kamfanoni ba wanda hmm. shi ne samar da kamfanonin masako da sauransu masakon da suka hmm. mummutu yanzu kaga shi ya kafa hmm. eh wanda kaga shi ya samar da kayan jidam wanda ke samar da wutar lantarki a duk Najeriya gaba Wanda hayo yau an kasa sake wani. Shi an kasa gyarawa. Wanda hayo yau an kasa samun sakan kwacinta an kasa gyarawa an kasa sabunta injina an kasa ma gyara su. kaga shi ya kafa ma shi ya kafa NDA Nigerian Defense Academy mm. ta haifar da sojoji manya-manyan zaratan sojoji mm. wanda ake training din sa Afirka ta yamma da Najeriya gaba daya mm. har aka samu shugabannin kasa a cikin to kaga aka samu shugabannin kasa kamar su Janar Ibrahim Badamasi Babangida da su Buhari da sauransu to kaga waɗannan cibiyoyi da ya dasa ba ni zaton akwai wani shugaba idan ka tara shugabannin arewa shi da na kudu gaba ɗaya a najeriya babu mm. wanda ya aikin da na yi to mm. menene ya sa aka mm. menene ya sa yanzu mu na yanzu ba za su iya abubuwan da sardauna ya yi ba menene bambanci su na ɗaukar kyalle ana taro ana laksa sardauna suna share hawaye da bambanci bambanci shine bambanci shine sardauna yana da ilimin addini kuma yana da kishin addini kuma yana da son jama'a to ai waɗannan ma suna da ilimin addini to ai suna da kishin addini amma za a ga wasu su falle ɗaya ne mm. ko dai mutum yana da kishin yana da kishin addini amma bai da zamanin mm. ko dai kuma ka ga mutum tantirin dan boko ne amma bai da addini mm. an samu matsala sannan shi kuma ya fahimci tarihin tarihin kasa kuma yana da kishin kasar kuma yana son kasar shi yana son jama'ar kasar haka saboda haka da yawa daga cikin su ba su ma san tarihin kasar ba balle su nuna su gode ma Allah da Allah ya yi su a matsayin su yan Najeriya eh, saboda arzikin da Allah ya damfara a cikin kasar. Mm. Bambance bambancen da ke tsakanin mu fa mm. shine karfin karfin Najeriya. Mm. So Saddam ya fahimci haka. a Ya kawo irin su son da Awoni ya kawo su ya zauna tare da su ba nuna bambancin addini ba nuna bambancin kabilanci. to su ko shugabanni yanzu eh. suna ganin hanyar da za su yi nasara wurin tatse dukiyar kasa hmm. shine su raba kan talaka ta bangaren addini da kabilanci su kuma su haɗe can sama kenan idan suka raba <laughs> kan talaka ta hmm. bangaren addini da kabilanci sai su gaba da satin dukiyar kasa hmm. suna azurta kawunan su da 'ya'yansu shi yasa zaka ga sun kasa yi wa kasar komai to yanzu yanzu eh. bai saci dukiyar kasa ba mm. ya san tarihin kasar yawa barin dan tambaye ka eh barin dan tambaye ka mm. kuma yana son jama'ar kasar haka akwai a tarihin da kuka tattara na ji taba jin labarin tunda kuma eh. dun ba mu san mulkin ba mm. na ji labarin cewa ya mutu ya bar duniya ko ko fan nawa ne a aljihun shi mm-hmm. shi da sa shi da su tafa ba wani dan bashi da da eh, ake dan bin mm, ina jin ko fan uku ne ko shida mm. bai bar gidaje ba kamar yadda mutane suke suke zato mm. gidan nan nashi da ya zauna a nan ne ma arewa house nan ne ma nake magana da ku a yanzu eh, kuma na gwamnati ne ya koma ya koma ya zama na gwamnati a inda aka kashe shi kenan sha biyar ga watan janairu na shekara ta dubu da dari tara da sittin da shida eh. to fa a can sako a can a sako tafa bai bar wani kamar ɗan katafaren gida nan a ƙauyensa a saukota ba a raba kango ne kango ne hmm. gaban gidan ma turbaya ne har yanzu har yanzu hmm. ka gani to gidan siyaye ko na gado ne na iyaye ko na gado siyaye ma jama'a aiki eh gidan nashi a wancan so kaman gidansa a raba siyaye ko ko na iyaye ne eh na gado ne ko ko siyaye na gado ne hmm. gidan gado ne gidan gado ne motoci nawa ya bari motocin da ya bari hmm. ko sun za a cewa mota ɗaya ce sai wata wanda ma bata ma isa a ce mata mota ba eh, mota ma da ya bari mota ma daga baya ma ana jin ma hmm. ta koma hannun magada kuma kasan yayan shi mata ne eh, eh. haka to to yanzu bari maka wata tambaya da za ka rufe mana kila da bayaninta. wannan taro eh. da ake zaka ga yawanci a nan arewa house inda kake a nan ake taron lecture sardauna na tunawa da shi yan arewa da ma wasu yan kudu da eh. waye a tare a ta dan satan dai ana share hawaye an hmm. tuna da sardauna <laughs> yayi aikin kirki yayi eh. wane ne yayi wane ne ku kuma masu ilimi da tattara irin wannan tarihin kukan zo gaban su ku gaya musu cewa kai ba fa kwayin aikin sardauna ku daina wani kukan karya kuna gaya musu kamar na san marigayi marigayi dan masanin Kano ya taba faɗa musu wannan cewa sai ku ta matsa ido na ƙarya ba ku aikin sarrauna ba kuma zan ƙara akan eh. tambayar da Kabara mm. yayi waɗanda suke zuwa uh, bukukuwan nan akwai waɗanda kuke ganin suke da irin zukatan cewa suna son su gyara ƙasar Najeriya suna son su yi abubuwan da Sardauna yayi. akwai su mm. yan kaɗan ne amma ba su da tasiri a cikin mafi yawa daga cikin mutanen mm. zan ba ku misali daya. an zo wani taro a nan gidan sardauna arewa house mm. an tara ministoci da sarakuna da gwamnoni da mutane da yawa mm. a wannan mulkin da muke ciki ne a yanzu eh, sai wani minista mm. da ya fito daga da ya fito daga ministan ma wasanni ne Solomon Dalong eh. dan abin da ya sa na sunan shi saboda eh. mutane su san cewa kuma an shi ma yana karanta littattafai da suke mm. nuna tasiri da tarihin rayuwar Sardauna. Mm-hmm. Sai ya ce dukkaninsu nan sarakunan nan dukkaninsu mm. da aka yi zaɓe mm. a shekara ta dubu biyu da sha da dukkaninsu sarakunan nan sun karɓi kuɗi amma ban da sarki guda ɗaya. Ya ce sannan sai ku je ku ce mana ku na kuna kishin Sardauna ya ce ina Sardauna a cikin rayuwarku babu. Sai dai a baki. To. kuma ya faɗa kuma ya faɗa a bainar mutane kuma ya faɗa a bainar jama'a wanda mm. yake da jam'iyya ta daban mm. yake shigowa gidan Sardauna ya bashi shawarwari akan abin da zai yi kuma ya ɗauki shawara ya aiki da ita mm. to fa baya cewa je a kashe abokin gaba wanda ba sa siyasa daya shi kiran suna zama ma yunwa dai su ci abinci tare sannan su ba mu junan su shawara akan yadda za a yi al'umma ta ci gaba To ai kusan ce mun fito da abin da muke son mu fito mu ji dama wane ne sardauna wane ne yan siyasa yanzu yaya haɗin su yake a tarihin da kuka killace kuma mun ji mun mm. gode sosai Dr. Salisu Bala na gidan adana tarihi na Arewa House. An ce laifin daɗi karewa mm, ne. Saboda lokaci nan za mu yi sallama da kai mun gode kwarai da gayyata da ka amsa. Allah ya samu dace ne gode Amin amin. To kin ji fa yanda yake maganan kenan ga tarihi ga sardauna ga yan abubuwan da yayi To ya rage mu matasa masu tasowa mu ga cewa wane ne zai biyo bayan sardauna Allah ya sa a mm. samu a cikin na gaba. Mm. To da haka za mu ce za mu bar ku da akwai wakar da aka dan rera ma murya Amurka. bar mu dan ji ta kaɗan sannan kuma da ita za mu rufe shirin yanzu a madadin. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai kuma Maryam Bashir Bugaji da Hafsat dan Mansur da suka hada mu a Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya sai gobe za mu sake dawowa. Aikin